wani mai hikima na cewa idan za ka yi aure ka fi matarka abu uku tafi ka abu uku ko haɗu a abu uku ka tabbatar da kai ka fi ta ƙarfi domin idan ta fi ka ƙarfi to kuma umarni ba zai kankama ba a cikin gida za ta zare ba idanu ka tabbatar da ka ta ilimi ilimin nan na karatun zamani ko na karatun addini ko na yawon duniya ka tabbatar da ka ta ilimi ka ta sanin anguwanni a gari kai za ka ba ta labari ba ita ba ka fita yawon kasashe ka san lagos ka san kurmi ka san dukkanin sauran kasashen duniya kai zaka ba ta labarin japan da china amma ba wai ita tafi ka yawon duniya ka zo ka zauna idan ta ga an nuno faransa an nuno garin paris ta ce ta tuna lokacin da suka je nan in an nuno saudiya ta ce ta tuna aikin hajjin ta na bara kai kuma kana nan miskini ba inda ka sani to wallahi za ta rena ka sannan ka tabbatar da ka fita kuɗi dun da da tafi mijinta kuɗi to da wuya ta yi masa biyayya eh da wuya shi ma kuma ya iya mata muzure domin yana neman bashi a gurinta mun fahimci wannan sannan kuma tafi ka kyau lallai tafi ka kyau domin in ka fi matanka kyau to akwai matsala sannan tafi ka haƙuri ana buƙatar matarka tafi ka haƙuri idan kai ne ka fita haƙuri to nan ma kuma matsala za a samu da haka ana buƙatar mace tafi mijinta haƙuri sannan kuma ana buƙatar ita kanta matar wato ka kunya idan aka bari miji ya fi mata kunya to kuma an shiga uku gida lalacewa yake sannan ku haɗu abu uku harshen ku ya zama ɗaya ne kana jin magananta tana jin magananka ko da ba yarenku ku ɗaya ba to amma ya zama na harshen da take magana da shi kana ji bayyuwa haka kana tukururunka ka auro ba larabiya ba jin larabci kake ba ku zo ku ije lokacin da ta yi larabci za ta gaya maka bukatar ta kuma sai ka nemo wani ustazu ya zo ya fassara maka kaga akwai matsala ke ko ya zama na yarabanci kadai take ji kai kuma baka ji kai kuma hausa kadai kake ji baka jin wani yare kai hausa ta yarabanci dunkun kenan kaga matsala za a samu a cikin gida so ana bukatar ku haɗu a harshe sannan ku haɗu a addini idan ya zama na addini ya sha bambanta tukka da warwara za a yi ta yi sannan ku haɗu a gari duk lokacin da ya zama na kun raba gari da mata to kuma gidan yakan zama sususun gida a ce tana kano kai kana nan sai dai ku haɗu a waya to akwai matsala akwai matsala akwai buƙatar ga ka ga matarka shi yasa ko taransa aka ma to nemi masauki a can ka ɗauki matarka ka tafi da ita ko yawon kasuwanci kake a duniya tafi da matarka kullum kai mata biza hotel ɗin da ka sauka ku sauka tare wannan zai baka dama ya zama na ka iya tsare ta amma ka batta a nan wata uku ka dawo ka yi sati biyu ka tafi to kuma wallahi je ka za ta yi za ta dauke ka kawai ga kanan wani sususu ne fankan fayo baka da wani amfani a gurinta so ana bukatar ku hada gurin zama a takaice wannan bayani ne na malaman hikima amma dai lallai ana bukatar mutane su din su sani ya'ya mata da suka yi zurfin ilimi to ba safai suke samun mazaje ba domin in tana da digiri kamata ya yi mai digiri ko mai masters ya aure ta dan diploma in ya aure ta rena shi zata to kuma sai ku auna a anguwan naku masu digiri mazaje guda nawa ne waɗanda suke da shirin yin aure ko an samu mai digirin yana da mata watakila kuma matar ta rike wuta ta hana kofar da wata za ta shigo ko kuma yana da ma ya riga ya cike kofa ko kuma ya yi ma riga ya yi nisa baya da tunanin ma ya yi wani auren ya tsufa amma duk wani matashi mai digiri za samu kuma baya sha'awar wannan in ba zai yi sha'awa to zai yi sha'awar wacce take yan sakandare ce ko yar diploma wacce take kasansa kuma take da matsakaicin shekaru da ta dace da shi amma shekara ta 35 shekara ta 35 to ya za a yi kira kaga akwai matsala ke Allah ya datar da mu saboda haka ana buƙatar lalle musulmi ya sani sa ƴaƴa zuwa ga zina ta hanyar hana su aure haramun ne Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid dunya kawai don ku nemi kayan alatun duniya don mafi yawa wani na barin 'yansa ne ta yi wannan karatun don ya rika cin gajiyar albashinta albashinta kaɗai yake bukata idan ta fara aiki ya ci gajiyar albashinta ko ko ya jinkirta ta ne daga aure yana jiran ta samu mai gwabi-gwabi mai kuɗi wadda zai rika turo masa wani sako lokaci bayan lokaci wannan kaga bu aradal hayatid duniya ke haramun ne tirsasa ya zuwa ga zina dan neman duniya wa man yukrihunna duk wanda ya tirsasa 'yaya mata zuwa ga zina fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim to ku sani lalle ubangiji ta'ala bayan kun tilasta su shi kuma ya yafe musu abin da su suka yi ghafurun shi mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jinkai ne qira'an abdullahi bin mas'ud da jabir dan abdullahi da sa'id bin jubair suna suna karanta wannan fa inna allaha min ba'di ikrahihin lahunna ghafurur rahim bayan kun tirsasa su shi kuma Allah sai ya gafarta musu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al khatu wan nisyan wa ma sukrihu alaihi duk abin da aka tirsasa wa mutum ya zama dole aka sashi yayi to ko yayi bai da zunubi ko yayi bai da zunubi amma idan ba dole bane shine kawai ya nemi wata kafa ya je yayi to kuma ya shirya daukan wannan zunubin ranar tashin alkiyama da ba lasisi bane ga yaya mata cewa dan iyayensu musu su yi musu aure ba su ce to an bude musu kofar su yi ta zina akwai wanda ba dole bane ba ita kanta ta sani tana iya kare kanta to kuma in ta ki karewa ta shiga kafa ta zina to kuma ta tanadi abin da za ta gaya wa Allah ko namiji ne mahaifinsa ya hana shi aure ya shiga hanyoyi na zina da gangan a lokacin da yana da daman da zai iya kame kansa to kuma ya tanadi amsan da zai gaya Allah Allah ya tsare